muna sha bakwai ga watan sha'aban hijira dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. akwai ibadoji da suka maimaitu a shekara akwai wanda suke kullum ake yin su kamar sallah duk da ana yin ta kullum ɗahara yau kullum ana yi suna buƙatar koyo to balle ibadar da in kai sai kuma baɗi to sannan makarantar tana haɗa ɗalibai masu koyarwa wasu a islamiyya wasu a makarantu daban-daban wasu a halaƙa na ilimi maza da mata suna da buƙatar mu rairayo abin da ya shafi bayani kan azumi ya zama saƙo ga masu karantarwa su ma je su karantar. mu kuma ya zama muraja a gare mu na hukunce-hukuncen azumi ta yiwu a maka tambaya kan azumi amsa da za ka yi amsa ta amma kila rashin muraja'ar ka kasa cewa komai to wannan littafi shi za mu leƙa a cikin shi in kuka tafi za ku ga an yi kitabu siyam a cikinsa ni dai wanda ke hannuna shafi na 231 to shi ɗin za mu yi muraja'a shafi na biyu da da talatin 231 a duba za a ga bayani akan kitabu siyam wato littafin da ya bayani kan azumi to lokaci ba zai ba mu dama mu karanta shi dalla-dalla da sharhi kamar yadda in karatunmu ya zo za mu yi hakan ba yanzu za mu ɗaɗɗauko mu daɗa sanin ya za mu fuskance ta mu daɗa kimtsi da shiri saboda duk wani abu na ibada yana buƙatar ka san sha ilmance to ina fata an ga wurin sai ka buɗe littafin kare waje a ciki akwai bayanin azumi ya ce hukumuhu farko bayani akan hukuncinsa me hukuncin azumi kaga wannan abu ne a iya tambayar ka to sai ka ce saumu ramadana rukunin min arkanin islam wa fardun min fara'idihi shi azumin ramadana rukuni ne daga cikin rukunan musulunci sannan kuma farilla ce daga cikin farillai wato wanda ake da abin da aka ce farilla abin da sai kai shi kenan dalili faɗin Allah maɗaukaki da ya ce ya yi amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kalmar kutiba ma'anar tafuri da kenan an farlanta maku shi azumi ku wannan al'umma ta manzo kamar da aka farlanta ma wanda suke gabanin ku na al'ummomi wajen farlanta su ma farlanta musu sai dai kaifiyar azumin kile bambanta ya ka ci ku waɗanda suka yi imani domin mumini shi yakan iya yin azumi sai mai mataki na imani shine zai iya jure ma yadda azumi yake wata ayar Allah cewa ya shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم محل الشاهد كنا فمن شهد منكم الشهر فليصم wanda ya halarci watan wato ramadana kenan faman shahida minkum shahara a shaharu a nan shine shahar wanda rayuwarku a cikinku ta kai ya halarci wannan wata na ramadana to ya zunce shi shahida ba ana nufin ru'uya na kai he kaga watan ma sai na gani ba a'a ka halarci watan kawai an gan shi shikenan ka dau azumi yasa aka yi amfani da shahida ba amfani da ra'a ba ba ce man ra'a min kuma shahara ba da ra'a ne to da makaho shi ba azumin kina a kai shi dan ba zai gan shi ba kun gane to masu idan ma ba kowa ke ganin wata ba ranar ganin sa na farko wasu ne suke gani to yasa sai Allah ya ce man shahida man shahida min kuma shahara an gane da kyau sannan hadisi sananne a wurin ku hadisin abdullahi dan umar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa hajjal bait wa hajjal bait wa sawmi ramadan mahallu sha shine sawmi ramadan an gina musulunci akan wasu ginshikai shika-shikai guda biyar daga ciki akwai azumi shine na biyar ɗin haka shi azumi ke na zama rukuni ne daga cikin rukunan musulunci sannan kuma farilla ce wacce take wajibi akan dukkan musulmi sai faradu wasu abubuwan za mu tsallake su yanzu kamar ka ce a jama'atul umma ala wujubi siyami ramadana al'umma ta yi ijma'i wancan ayoyi da hadisai ko baka ce ta yi ijma'i to amma sai balle ya ce shi azumi ba wajibi bane musulmi ne kuwa kaga wannan dama abu ne kawai haka za ta kasance e al'umma ta musulmi ta yi ijima'i akan wajabcin azumin ramadana akan musulmi kun gane da kyau to sai mu tafi falala shi ta shi azumi fadluhu falala akwai hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda wanda manzo ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya azumci ramadana ana nufin watan ramadana kenan yana mai imani da Allah kuma yana mai neman lada wurin Allah to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa irin wannan hadisai da za a ce wata ibada za ka yi an gafarta ma kaza malamai sun ce wannan wato laifuffukan da suke saga'ir kenan banda ka ba irin zunu ka je kana zina ka ce kana shan giya kana waye ka ce ai in ramadan ya zo shi kenan an gafa a'a sai ka tuba waɗannan ka basu kun gane da kyau su suna cin gashin kansu wajen tuba amma laif abubuwan da kake kila ma baka san kayi ba su ne za ka ji irin waɗannan hadisan dan kaka je ka dogara da su kai taɓa na ka ce ai ramadan ya zo za a gafarta man ba haka ake nufi ba da hadisin abu huraira shi ma dai har wa yau manzo sallam ya ce qala allah azza wa jalla kullu amali ibn adama lah illa siyama فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح bifidiri wa idza laqiya rabbah fariha bi sawmihi wannan dogon hadisi ya tattaro falala ta azumin ramadana da shi karan kanshi watan ramadana din akwai falala da ta shafi ta shafi azumin akwai falala da ta shafi shi watan ma'ana time din kenan shi yo shi ramadana din kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam yace qala allah azza wa jalla kun ya zama mai kenan hadisi kudisi in annabi ya ce qala Allahu azza wa jalla kuma ba aya ba sai ya zama hadisi kudisi kenan fa Allah ne ya ce kullu amali ibn adam la dukkan ayyukan dan adam wato lahu nashi ne shi ma azumin nashi ne ko abinda akwai bambancin illa siyama sai azumi abinda ake nufi da aikin da kai wato bi asharati amsalihi ne da za a fara bakala daga ɗaya zuwa goma daga goma a ninkata ɗari ɗari bakwai kun gane to shi azumi ne aka ce illa siyama sai azumi fa innahu li wa ana jazibi Allah ya ce shi azumi na wane kuma ni zan sa kanka da shi sauran ayyuka ma sallah aidu Allah kake mako Zakaka da sadaka kada waye kuma wa zai baka lada Allah amma sai Allah ya jingina azumi gare shi anan dan a girmama azumi shi azumi na wane kun gane maganar e fa inna huli wa ana ajizi bi na wane azumi kuma ni zan sa ka da shi inji Allah wasu ya junna azumi garkuwa ne fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus idan ranar azumin ɗayan ku ta zo ya fara kamar a ce yau ramadana to kada ya ƙara rafasu rafasu shine maganganun banza na batsa maganganun da ba su dace ba da musulmi to ba shi ba wannan wala yaskhab kada ya rika daga sauti yana harguwa shine asakhabu shine rafu sau rika magana ba natsuwa ba alamar mai ibada ba alamar to ba a so ana so da azumi ka zama silent mutum mai natsuwa bari ku ji gaba wala ya jahal kada mutum ya jahilci jahilci shine ka yi abin da ya saba ma shari'a Abinda bai dace ba ga kana shi kuma ga shi ga azumi a bakinka fa in shatamahu ahadun dan an hana ka kowa da surutu da ayyukan wauta da jahilci kenan ko to sai annabi ya ce wato fa in shatamahu ahadun nan duk maganan manzo ce ko fa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul idan wani ya zage shi ko ya neme ya yaƙe shi ma ya faɗa da shi kenan qatalahu ya rikici da kai rikicin da kila har a iya ɗaukan makami to falyakul ga abin da za ka ce masa ni sa'imun marratai ni azumi nake ni sa'imun ni sa'imun ni azumi nake wannan fa ya tsokane kare da faɗa kaga ba za ka mayar ba kenan sai ka ce mai ni azumi nake wallazi nafsu muhammadin biyadi nabi ya ce na rantse da wanda ran muhammadu ke ga hannunsa shine wa Allah kenan la khalufu min sa'imi adayabu inda Allah yawmal qiyama rihil mis la khalufu min sa'imi wato wali ko kace ce bashi dan wali bai da daɗi bai da daɗin faɗi ko bashi kalmar bashi tafi to bashin bakin mai azumi ya fi daɗi a wurin Allah ranar kiyama min rihil misk daga ƙanshin miski mun san miski turare ne mai kanshi musamman original din ba jabun shi ba to wannan bashin bakin a wurin Allah gobe kiyama ya fi kanshin miski kaga me yake so na ma halala ta azumi kar ka damu da wannan bashin da asuwakinka da burushin ka da ba zai hana shi ba dalili ba daga baki bane rashin uwar hanjinka ne ba komai a ciki wannan ne yasa idan kai magana ko kai numfashi sai wani bashi ya rika fitowa kaga wanke baki ba zai hana shi ba wannan karka damu annabi ya ce gobe kiyama wato ya fi ƙanshin miski a wurin allah daji ga wannan falala ce ko da ta shafi shi azumin wanda mai azumin in ya kiyaye zai samu ba fada ba rikici in ma an tsokane ka ka ce kai hakuri ni azumi nake sannan hadisi na gaba wa sa'imi farhatani Huma. iza abdara fariha bi fidri wa idza laqiya rabba fariha bi sawmihi hadisin dazu bukhari da muslim sun ittifakin fitar da shi na dazu ko da muka ji haka ne nan wurin ƙarin sani wani sami farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda zai yi su iza afdara fariha bi fidrihi na farko farin cikinsa idan ya buɗe baki zai farin ciki da buɗe bakinsa wannan ka'ida ce duk mai azumi aka ga da lokacin shan ruwa ya fara farin ciki to da an zo an sha ruwa kila da yan kankanarsa da ɗan dabinansa da ɗan ruwansa da ɗan nonansa ya sha shi kenan yana gama sha sai ka ji ya koma normal kamar ya wuni yana ci shi yasa addu'a nan zaka gan aka yi ta sai ka ga abin wato wannan ya bambanta da kai da wanda ya wuni yana ci to shine mai azumi yana da farin ciki sadda zai sha ruwansa za ka ga yana murna yana farin ciki magariba ta kusa za mu sha ruwa rana ta faɗi an sha ruwa ɗaya kenan wai za ya rabbahu fariha bi saume idan ya haɗu da ubangijinsa gobe kiyama zai farin ciki nan ma da azuminsa ladan azuminsa in ya gani zai farin ciki murna ya gode ma Allah wannan azumi da yi to kaga in ka ji wannan yanzu kai ka rika tsoron wai azumi ya kusa kai ta zillimi ka sa akwai masu zillimi to kwanan nan fa kuma za mu daina ci kwanan nan kuma dai abubuwa za su canza to me to inda ka daina ci zai me tsawon shekara kullum kana ta dura ma cikin ka abinci wata goma sha ɗaya dan an ce ka bar wannan na'urori naka su huta wata ɗaya mai laifi ai ai lafiya za ka samu dan uwa to sannan gobe kiyama in ka ga ladan sai ka ce ashe azumin can da ne alhamdulillah wannan duk ya fita a cikin wannan hadisi wanda bukhari da muslim suka fita wajen bayanin falalar azumi wannan aka ce falala ba sai ramadan ba kaɗai har azumi na nafila in kai za ka sami wannan falalar wan ne ni sa'adin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imuna fa yaqumuna haka ne kan gani fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun can shi ma hadisin bukhari ne hadisin muslim ne wannan lafazin bukhari ɗin ne hadisin sahal ibn Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam inda inna fil jannati baban lallai a cikin aljanna akwai wata kofa ta musamman yuqalu lahu ana kiran kofar rayyan sunan kofar kenan ta musamman ya dukulu min yau mal kiyama ranar kiyama masu azumi ta wannan kofa za su shiga kaga kofa ce ta musamman kenan ba masu shiga sai su haka annabi ya ce la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wanda zai shiga sai masu azumi wannan kaga khususiya ce kofa ce sunanta kofar masu azumi sunanta arrayyan yuqalu sai a ce aina sa'imuna ina masu azumi nan duniya kenan sun azumi dan Allah irin yadda na yayi azumin da baki kawai ba baki kadai yake yi ba gabbai suna yi duk kasa akwai azumi wanda yake kamar yadda za mu ji nan gaba cewa ba azumi na gama gare kawai bakinka ne baka ci baka sha ba a'a sauran dukkan gabanka su ma za su yi azumin to masu irin wannan azumin su ne za a ce ina suke faya komo na sai su tashi kaga gaban mutane kenan eh sai su tashi su shiga ban yanke shigar sai ka ce la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum har ma sun shiga sun shiga kin to in suka gama shiga ba mai shiga in ba su ba shikenan za a kulle ta ogulika falam yadkhul minhu ahad sai a kulle kuma ba mai shiga in ba su ba shikenan kofa ce ke bantacciya ta masu azumi ko a nan duniya ana samu wannan ko za ji wannan kofa ce ta su masu kaza su kadai sai sun zo ake bude masu ya kaga suna jiji da kai saboda an ware su ci a kofa su ci ko ba haka bane to kaga mai azumi gobe kiyama yana da irin wannan falalar to wannan di ya fita karkashin falalar azumi da na ramadana da ma wanda ba na ramadana ba in Allah ya taimake ka da yin azumi ka samu sai wajabcin shi azumin ramadana yana zama wajibi ne ta hanyar ganin watan ramadana eh shine hadisin Abu Huraira annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi Wa in ghumma alaykum fa in ghumma alaykum ash-shahru fa uddu 30 annabi ya ce ku yi azumi saboda ganin wata ku aje saboda ganin wata da wani watan hmm? wata na farko watan ramadan wata na biyu watan shawwal shine sumu li ru'yatihi ay li ru'yati shahr ramadan sannan wa afdiru li ru'yatihi ay ru'yati shahrin shawwal kun gane wani gumma alaikum idan aka rufe matan daga gamam ne aka sami gumma aka rufe shi ko ta hanyar giragizai ko hazo ko wani hadari ko wani iska ya zama lokacin da za a ga watan wani dalili ya sa an rufe shi ba a gan shi ba to sai annabi ya ce fa'uddu salasin sai ku kirga watan shi ramadana sai ku kirga wane kenan sai ku kirga sha'aban da da muke ciki yanzu ko sha'aban shine ranar talatin ashirin da tara za a duba watan wa ramadan to idan an giragizai ba ku iya ganin shi ba ranar ashirin da tara sai ku kirgawa sha'aban kwana talatin in ya cika talatin ba talatin da daya a watan musulunci kamar yanzu muka ce march talatin da daya. to a watannin musulunci ashirin da tara ne talatin ashirin da tara talatin kun gane to sai ku kirga sha'aban wata ya kwana talatin shikenan ba magana cewa kuma sai an ga wata magana ne kawai da wazi to hakanan shi ma ramadan kun yi ashirin da tara sai a duba wata wani watan wa watan shawwal in kun gan shi shi shikenan ramadan ya fita ba sauran azumi a'a an yi hadari da giragizai da duhu ba iya ganin sa ba to shi ma sai ku kirga shi ramadan talatin sai ku yi azumi talatin kenan shikenan an gama azumi ba kuma cewa sai mun ga wata za mu sha mun fahimta da kyau komai yana cikin karatu annabi ya bayani sai dai in a aje karatun kuma a saka son zuciya ko to kun ga azumi na wajabta ne ba da ganin na'ura ta zamani ba ba da lissafi irin na kalanda wannan tamu ba duk wannan na abubuwa su ana yin su ne amma ba su bane sai an gan shi ƙarara saboda na bi cewa liru'uyatihi dole sai an gan shi ba wai kawai cewa za a masu wannan forecasting ko masu harka sanin geography da falaki da waye su ce kawai an yanke gobe ne za a tashi da ramadan ba sai ma an gauta ba ba a wannan liru'uyatihi sai an sami labarin wasu sun gan cikin musulmi shi kenan kun gane to da me wai watan yake tabbata ne shine darasi na gaba watan bima yasbutu shaharu da me wata yake tabbata shine yace yasbutu shahru ramadana bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin shi azumi na ramadana yana tabbata ne ta hanyar ganin jinjirin watan ramadan ko da daga mutum ɗaya ne tak ya gan shi shi kenan muddin adali ne musulmi ne adali ya ba da labari sai a ɗau azumi au ikimali sha'aban sha'ban na yau ma ko kuma sha'aban ya cika kwana talatin shi kenan yanzu ramadana ya tabbata za a ci gaba da shi wannan hadisi abdullahi dan umar ya tabbatar da wannan ya ce tara annasu hilala fa akhbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fa sama wa amara an-nas bi siyami a wannan hadisi da ke cikin wato ainihin ya zo cikin al'irwa, abdullahi dan umar ya ce tara annasu hilala tara shine tafa'al kenan tara'a wato mutane sun rika juna ma junan su wata ka san wata ranan gani in ka gan shi sai ka ce zo zo zo ga can ka gan shi daidai dan yatsa na can to in ka gan shi ka kau da kai ka dawo a yadda ba za ka gan shi ba saboda ranar farko ce rana na faduwa shi kuma ake ganin shi to da an dan mintuna ne kadan to ka nuna mashi ya gani shi ma ya ja wani ya nuna mai ƙaranta wani da ya zo ka ga hiccan kai ni dai ban gan shi musamman irin wanda ido ya fara tafiya sai dai ka haƙura wasu gani <laughs> kai naka ba zai gano shi ba kwan fahimta to shine tara nasu hilala abdullahi na umar yake ba da labari mutane sun rika nuna ma junansu wata na ramadan jinjirin wata na ramadan kenan fa akhbartu rasulullah sai na zo na ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari cewa an ni ra'aituhu ni ma fa na gan shi ya rasulullah kun gane shine muhallu sha mutum ɗaya tak adalin ya zo ya bada labari aka aminta shikenan ya zo ya ce ma annabi ni fa na ga watan shikenan fasama alabi ya dau azumi ya yi ramadana ya zo azumi ramadana wa amara nasa bi siyami kuma ya umarci mutane sahabbai a dau azumi shikenan wata ya kama da umar shi zo ya ga ma annabi shikenan zai azumi kun gane da kyau to sai kuma fa in lam yura alhilalu li ghaimin aw nahwi atammu iddata sha'ban 30 yawma idan ba a gan shi ba shi jinjirin wata saboda shi wata a musulunci kwana 29 yake wani dalili kuma ya kai 30 shi yasa lokacin da annabi ya mu matansa ya yi masa ila'i ya kwana 29 ya kaurace masu sun bata masa rai ko a na tare ya zo gida maimakon a tare shi ya da a yi mai murna ala ka haƙuri kaza kaza <laughs> sai suka ce yau a yi ashirin da tare ya rasulallah ma'ana da saura <laughs> saboda haka ka sha mamakanka lafiya ka sha mamakanka ruwa ɗan uwa harkan mata in dai manzo zai kwana ashirin da tara, bata mai rai ya dawo maimakon a ce ka yi haƙuri sai aka ce yau 29 ma'ana ka koma ka cika kwana ɗin kenan shi yasa an saken aure yau sake sake aure yawa rashin haƙuri rashin karanta tarihin musulunci da mata taimaka abu shi kai ba a isa ba je kina sake ki saboda me zaka sake ta ba haka take ba mace ce fa rauni gare ta tunaninta yana da rauni an gane da kyau da ka karanta yadda annabi ya zauna da matar shi ba za ka sake matar ka ba in ko kaga ka sake ta to abin da ya kai sakin ya cancanta kuma ka sake ta mun gane da kyau saboda haka da suka gaya ma annabi haka fushi ya koma cewa ya ai wata kwana 29 yake kwana shi ne ai ya cika shine mahallin shaɗin ya ce masu shi ai watan ya cika yawa 29 dama 29 yake ko to haka ake mata haka ake zama da su da hakuri, na abin da ya samu ka kanan muhallin shahid cewa idan ba a gan shi ba sai a lissafa watan kwana talatin kenan shi sha'aban saboda hadisi abi horaira a sabik wa amma shawwalu fala da dukhuluhu ila bi shahadatil isnai shi sha'aban kenan amma shi watan shawwal ba a tabbatar da ganinsa sai da shaida mutum biyu saboda nan aji azumi za a yi can fara za a yi nan kuwa 29 za a yi ko 30 to mutum ɗaya kawai ya zo ya ce ya ga watan shawwal a ɗau azumi a'a sai an sami akalla mutum biyu a sauke nake so ce afuwa ya ce an ga watan shawwal a aja ramadana mutum ɗaya ba za a yadda ba saboda hadisin abdullahi wato abdurrahman bin zaid bin khattab kun gane annahu khadaba fil yawmin lazi shakka fi fa qala ala inni jalastu jalastu asaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa innahum haddathuni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sumu wa abdiru wa ansiku laha فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا Aga ba ita shahida shahidun ba fa in shahida shahidani muslimani fasumu wa afdiru eh hadisin abdurrahman shi wannan tabi'i ne Allah ya masa rahma eh zai zaid bin al-khattab yace annahu khadaba fil yawm allazi shakka fi wato yayi huduba ranar shakka kun san ranar shakka ita ce ranar rana 29 ranar da gobe ko za mu ɗau azumi ko ba za mu ɗauka kaga ranar shakka ce eh wani dalili ba zai sa ka tafi ba ka ji labarin wata da daddare ba ka ce to ni dai bari in ɗauka tayo an ɗauka a shakka kake sai ka ji da kanka Mun fahimta da kyau shine yau mu shakki annabi ya na azumi ranar shakka sai ka tabbata shi yasa ranar ashirin da tara ranar da ake fara ganin wata to ka tabbatar kan kai bacci na tashi har asuba ka tabbatar da ganin wata ko rashin ganinsa an sanar ba a ga wata ba to shi ne kai kwanciyar ka a an sanar an gani to ka gani za ka yi niyya kenan domin ba a ɗauka bisa shakka kun gane da kyau to shi ne ya ce an yi hudu ba wannan rana faƙalis ce ala inni jalastu ashaba rasulillah ya ce ku saurara ni fa na zauna da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma na tambaye su innahum haddathuni anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kuma su sun bani labari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce su mulu ruwaitihi ku yi azumi saboda ganin wata wa abduru ruwaitihi ku yi ku sha saboda ganin wata wa an kisu wato wa an siku laha kuma ku yanka na layya saboda ganin wata lissafin watan zulhijja kwana goma to shikenan sai ku yanka fa in gumma alaikum idan wata ya buyan muku fa timmu 30 ma. ku cika kwana talatin na lissafin shi wato watan shaban da muke ci ko kuma lissafin ramadana Fan shahida shahidani musulmani idan shaidu guda biyu suka shaida musulmai kenan to fa mu sai ku ɗau azumi wabdiru kuma sannan ku sha a ga wani ruwa ta nuna har ma wajen ɗauka sai mutum bi kenan wajen ajiya ma sai mutum biyu to amma waccan ruwa da muka karanta ta ɗazu ta nuna kenan da ɗaya ma za a yi amma wannan tana nuna mutum biyu sun shaida kun gane da kyau alin hujja da ya ƙara kawa gaba ana amiri makkata alharith ibn hadibin qala ahida ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nan saka liru'yatin ko liru'yati fa lam narahu wa shahida shahida adilin na ah, sakina bi shahadatihima wannan magana laiye ce sai mu kyale ta ina ga ba sai mun karanta ta ba sai mun zo bayani na gaba daya ku tafi can kasa inda aka ce tambihun karin faɗakarwa kun ga wurin wa man ra'al hilal wahdahu fala yasumu hatta yasuma nas wanda ya ga wata shi kadai na ramadana to ba zai azumi ba sai sauran mutane sun gani wala yubdiru hatta yubdiru haka nan ba zai sha ba sai mutane sun gani fa ana bi hurairah radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala الصوم يوم تصومون والفطر يوم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ya zo cikin sahihul jami kuma ya zo cikin tirmizi hadisi ne ingantacci. abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a saumu yau mata sumu azumi da ake gamsuwa a yadda da shi shine azumin da kuke ranar da sauran jama'a suka ɗau azumi ba kai kaɗai ba ka ga wata ka ci za ka ɗauka wal fidru yau matafturun haka nan shan ruwa ma ranar da jama'a suke sha ba za ka ce kai ka ga wata ba na shawwal shi nan gobe sallar ka kai za ka sha ruwa a'a ba a yarda da wannan ranar da jama'a suka yarda yau ne za an ga wata za a sha ruwa to kai ma ranar za ka sha wal adha yawma tudhahun haka nan layyama kana yin ta ne ranar da jama'a suke layya ranar da suka kowa ya yadda cewa yau ne an ga wata kwana goma ta yi zulhijja za a yi layya kun gane da kyau saboda haka kenan ana so a nuna mana kai kaɗai ba za ka ga wata ba ka ɗauka wannan ke daɗa nuna maka shi ɗauka azumi da ganin wata da tabbatar da shi na da alaƙa da shugabanci na da alaƙa ba ka lizimta ma mutane su ɗau azumi muddin shugaba na musulmi bai yadda da wannan kai ganin naka ba kun gane in kuma shi ya ce ya yadda da ganin wanda ya bashi labari ya ce a ɗau azumi shi ke azumi ya lizimta kanka mun fahimta da kyau duk baragadan mutane dole sai sun yadda da shugabanci kuma shugabannin nan naku koya suke komai in kana cewa lalata ne komai lalacewa tasu da hikaya da shugabanci azumi ɗauka shi da aje shi da layya suna da alaƙa da shugabanci kun fahimta da kyau shi yasa muka ɗau wannan shi ne mu huta da baragada amma muka ce a'a kawai mu ba mu yadda da ganin sarkin musulmi ba sai mun gani da kanmu ko kuma wane ne to wannan sai su gani wancan su gani wancan ko a'a a'a malamin mu sai abin da ya ci sai abin da shehu mai to to shehu ne nawa ne shehu ne suna da yawa na nan kwano daban na Sokoto daban na mai duk kowane gari da shehinsu kaga ragada kenan za a yi ta yi saboda haka dole ne mu jingina wannan mu yadda da cewa in ramadan ya zo to a saurara an sanar an ga wata a ɗauka an sanar a sha ruwa a sha ruwa kenan ba ruwanka in ma laifi ne laifin yana gare su kai ba abin da ya dame ka ka bi sunna kun gane shi yasa sai ya ce fa min al khada'i siyamu ba'd an-nas ma'a dawlatin mujawaratin wa fidruhum ma'aha mukhalifina bidhalika ahla diyarihim wa biladihim mai littafi yace yana daga cikin kuskure azumin wasu sashen mutane tare da wata ƙasa da take makwabtaka da su ko shan ruwansu tare da ita ƙasar wata ƙasa ce su ba ruwansu da ganin wata kawai da yawancin ƙasa ta ce an gani shi kenan su ɗauka shi yana ga wannan kuskure ne eh suna masu saba ma mutanen garinsu da kuma wato ainihin gidajensu da garinsu kenan la'annal jama'a ta haƙƙun wasawako wasawabun ai jama'a gaskiya ne yanzu kamar najeriya ka ce ba za ka yada ba dole sai me saudiya suka ce to saudiya za su yi daidai za su yi kuskure kuma ma ba su ba ka ɗauki ma abin nan ɗin abin da ake ce ma ikhtilaful maɗali zai wasu su ga wata can mu munan ba gani ba to da da shugabanci na duniya gaba ɗaya na musulmi aka ce ga sarki musulmi na duniya ya ba da labari duk duniya da azumi shi ya ɗauka da wannan ganin nashi kamar yadda malam albani wannan dogon bayanin kun fahimta da kyau ya ce an gani a sha shi kenan kamar yau yadda harka ta midiya din nan ta zama yadda ta zama to babu kowace ƙasa cin gashin kanta take da shugabancinta shi ya sa wato alajinatu da'ima lil ifta ta ba da fatawa cewa kowane gari za su iya istiƙilali da ganin watansu kowace ƙasa za ta iya cewa kamar najeriya yanzu da malamansu da shugabanninsu suna da hukuma mai kula da ganin wata shi kenan saudiya sun ga wata can tsakanin mu awa biyu ne rana ta faɗi zuwa wurin su muna rana kata su sun ga wata muna he mun ji rana ta mu rana ta faɗi sannan mu nemi watan ta faɗi mun gan shi shikenan ta faɗi ba a gan shi ba babu shikenan ba ruwanka da ganin su kamar yadda su ma babu ruwansu da ganin mu kun gane da kyau tsakanin sham da madina tafiya wata wata guda ce zamanin manzo sallallahu aka sami wannan zamanin sahabbai nake son ce zamanin sahabbai su abdullahi dan abbas aka sami wannan sabanin su can ganin watan su daban su ma na madina daban to shi yasa in aka zo magana ganin wata dai mu daina shiga cikin rudu mu tsaya mu bi abin da yake shine sunna kun gane da kyau yace wal furqatu ko kuma wal furqata zaigun wa azabun kullum ka balle cikin jama'a da kake tare cikin su ka zama daban wannan zaigun ne karkata ne sannan kuma azaba ce wa qad qala Allahu ta'ala wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraq riko da Allah gaba ɗayan ku ka raba ku zama daban-daban to sai alaman yaji azumi akan wa yake wajaba ne mun ji wancan duk hukunce-hukuncen ko wa amsa ita ce ajma'al ulama wa ala annahu yajibu sawmu ala al-muslimi al-aqili sahihi yana wajaba akan musulmi kaga ba ruwan kafiri da azumi kenan ko yayi ma ba ruwan Allah da azumin sa al-aqili yana wajaba kan mai hankali eh yaro wato mahaukaci ko yayi wannan sai dai kawai dan bai da hankali an sauke mashi ko haka nan albali balagagge shi ma yana waje ba a kan shi kaga yaro sai dai idan ya saba kinan sannan asahai mai lafiya mara lafiya yana iya sha nan ya rama kamar da muka sani sai almuqim mazaunin gida mazaunin gida shi ma yana wajaba matafiyi na iya ajiye azuminsa kamar da ayoyi duk suka zo akan wannan waɗannan dalilai ina ga duk kun su ba himan karanta su ba ko dalilin farko musulmi shine asali in ba musulunci ba wani abu da za a ɗora maka na zo ka yi wani abu na addini ko ka yi babu lada a wurin Allah na biyu aƙili mahaukaci kun san rufe alƙalamu an salasin an ɗauke alƙalami ga mutane uku daga ciki mahaukaci ko akwai sabi sannan akwai wa akwai mai bacci na imkina waɗannan duka shi wa yanzu abin da ya shafe mu mai hankali in bai da hankali shi kenan babu azumi a kan shi haka nan balagagge shi ma sai ya yi mafarki namiji ne in mace ce sai ta fara al'ada sana azumi ya zama wajibi a kansu amma ana so a fara barin su su idan su koya ba sai yaro ya girma ba sannan kuma a zo ya balaga ya ta fama da shi ya ce shi ba zai iya ba kamar yanzu yadda ake sa matasa da yawa ba sa azumi ba sa azumi saboda lalacewa da wai su azumin ya gare shi wasu kuma saboda shashanci kawai saboda haka ya kamata a rika sa ido iyaye kuma a rika tarbiyyar 'ya'ya wajen ibada abin da yake don min jitin farko azumi rukuni ne kuma e, wato ainihin wajibi ne yaro a fara koya mai tun yana ɗan ƙarami in ya girma in yana karamin ya ɗauka ba zai iya ba sai a bashi ya sha ruwa asa akwai azumin yara zuwa sha biyu na rana sun gama ko eh kuma azumin yaro dama ai rabi da rabi ne zai ɗan sha ruwan shi in ma dan kauce zai dan ci abinci duk dai wannan a bar shi dai kuma a ce yayin a taya shi kar a soke shi a ce haba ka karya ba za ka iya ba ko sha biyun ya kai ina laifi ko bana ya kai sha biyu ba duk zai kai la'asar ko ina laifi ai bai balaga ba ko ya dan boye ci abinci dai a kyale shi idan yanzu dai training din shi ake ba damuwa wannan yara kenan bayanin dina ciki za mu yi shi daga baya sai mu tafi wa ayyuhuma afdalu alfiduru amison ko wane ne fi falala ne wai wanda yake matafiyi an yadda masa ya sha ko kuma ya azumi to ya azumin ne ya fi falala ko ko ya sha yana tafiya ta kama ka zuwa kaduna lagos wata ƙasa kuma ga azumi kila ma a jirgi ne za ka sauka lafiya lau ba wani damuwa ko a mota ce ga ac ko zamanin damina ne ba na samun wannan ba to ne ya fi ya ce illam ya ji dilmaridu wal musafiru mashakkatan bi saumi fa saumu afdalu wato wanda yake ainihin mara lafiya ko matafiyin da bai sami wata mashakka ba da azumin ba wata mashakka eh, yana da rashin dan zazzabin shi da rashin lafiyar shi amma rashin lafiya ba za ta hana mashi azumi ko bai damuwa ko kuma a'a matafi ne tafiyar ba wani damuwa irin ta zamanin nan yanzu to sai ya ce a nan sai ka ce mashi fasaumu afdalu illa zai maka fatawa ya kake gani yau zan yi tafiya na aji azumi ce to sai ka tambayi ya wasafa maka tafiya ai a jirgi ne ba wani damuwa ko kuma a mota ga AC ko kaza kaza ka ce to da za ka yi azumin ka ba ka huta rama ba sai da kowa ke ci dan in ka sha ai ba ina nan kanka yi karama ka kai kayanka ka huta ko wa in waje da mashakatan shi matafi ko mara lafiya in sun sami wata mashakka azumin zai sa ciwon ya karu ko kuma tafiya ya galabaita to sai aka ce falfidur afdal shi kuma ya sha ruwa shi fi mashi falala ya aja azumin wannan hadisi gashi nan gaba zamanin manzo sallallahu an samu ko sabai sun tafi yaki a cikin su suna azumi wasu kuma suna shan ba mai zargin kowa masu azumi na yi saboda suna da ƙarfi ba damuwa kila matasa ne masu sha kuma suna sha su kuma ba damuwa saboda kila suna da rauni in sun azumin zai wahalar da su tunda harka yaƙi ce da wannan aka samu cewa wato ya danganta ga irin yadda al'amarin ya kasance an gane to sai aka ce a baya ban sani sai nan ko ban sani a naku ya ce wa amma adamu Zubi, alal ha'idi a can cikin sharhin ɗazu ne muka tsallake kenan wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahihi al muqimi wancan duk ina gaba ina ne aka kama magana ha'ib ko ɗazu ne ban ƙarasa ba ko so ku yi hakuri can za ku koma bayan da aka ce dinnan nan yana wajaba akan wancan da aka jiro guda biyar to ban ƙara ba ne ya ce wa an takuna al mar'atu dahiratan min al wan nifas kun ga wurin ya wajaba ita kuma mace ta zama mai tsarki daga haila da jinin haihuwa ko kace jinin biki shine kare mana yana wajaba kan mace idan tana cikin tsarki amma in tana cikin haila to babu azumi akan ta wannan lokaci kun gane da kyau sannan kuma bayan ba azumin ba me ba sallah azumi kenan amma za ta yi me za ta rama azumi saɓanin sallah mace mai haila za ta rama mai za ta rama azumi saɓanin mace mai jinin biki ita ma za ta rama azumin da ta sha wannan kwanaki da ta yi amma babu rama sallah ai haka ne ko to shi ne a nan gaba a zo da ban faɗi wannan ɗin ba sai cewa amma adamu jubihi alal ha'idi wa nufasa fal hadisi abi sa'idin قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا هذا لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها haka wato hadisin abi sa'idin al-khudri yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace alaysa idha hadat shin ba mace bace idan ta yi jinin haila lam tusalli ba ta sallah wa lam tasum kuma ba ta azumi fa zalika nuqsanu dinaha wannan shike nuna tawaya ta. eh wani zamani zai zo dole ta hakura ba za ta yi wata ibada ba dai da take so ta yi in ma da za ta yi za ta yi laifi shine aka ce fa in samatil ha'idu awin nufasa inda mace mai haila za ta yi azumin ko mace mai jinin biki lam yujize huma azumin bai isa ba ba zai ɗauke mata nauyin azumin ba da anna min shuruɗi saumi a tahara min al-haidi wan nifasi wa yajibu alaihim al-qada eh yana daga cikin sharaɗin azumi sai mace tana da tsarki na haila ko jinin biki sannan kuma ya waje ba sai ta rama shi ba ku fahimci wannan bayanin ba musamman mata abin da yake nufi wajibi mace ba za ta yi azumi ba sai ya zama ba ta jinin biki ko ba ta jinin haila kun gane to inda jinin zai zo mata ta ce ita ko dan ka a gane ka san wasu na na musamman 'yan mata ko wadda suka fara su ba su so a gane sun fara al'ada to ya ritsa ga azumi ka a gane ba ta azumi sai ta ce bari ce azumin haka to ko ta yi azumin bai ba eh kuma in ya wuce sai ta rama shi tunda me bai ba wannan wanda ta bai isa mata ba sai ta sake to haka nan jinin biki kenan sai an sake shi kun gane da kyau hadisin Aisha ta ce kuna nahidu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu umaru bi qada'i sawmi wala nu umaru bi qada'i salah aisha ta ce mun kasance muna yin haila zamanin manzo sallallahu mu mata kenan sai a umarce mu da rama azumi ba eh, umarta mu da rama sallah wani ji wata falala da aka yi domin azumi ba lokaci guda ba ne sallah fa sallah kullum sai ta yi kuma wata duk wata sai ta yi al'ada nan shi yasa ma kiran ta al'ada ba ce duk wata sai ta rama salloli kaga akwai mashaka amma da yake musulunci addini ne mai sauki sai aka ce ba ruwanta da rama sallah abin da za ta rama azumi ne tun da shi wasu kwanaki ne kawai ko to sai karatu na gaba aka ce ma yajibu ala shaykh kabiri wal mar'ati ajuzi wal marid allazi la yurja bur'ahu me yake wajaba kan tsoho tukub tukub kenan da tsohuwa ita ma wacce an girma azumin bai yiwa wal marid allazi la yurja bur'ahu da mara lafiyan da ba a fatan warkewarsa ciwo ne likita ya bincika ga wannan ne ciwo ne sai dai a hakura ko yana samun irin wannan cututtukan to irin wannan me hukuncin su ya ce wa mana ajaza an siyami da kibare wanda ya kasa azumi saboda girma na shekaru an girma kun ana samun wannan ko au na hawihi ko makamancin haka abdara wa da ama an kulli yaumin miskina to shi ya samu ya sha azuminsa sannan ya ciyar kowace rana ya ciyar da miskini wa kenan a shekul kabir ko kuma al'ajuza tsohuwa mace wajen ba za ta iya ba to babu azumi addini sauƙi gare ba za ta ce dole sai ta yi ba ta yi ta da gaza ya ƙara mata tsufan ya ƙara kuma ko ya sababa rashin lafiya ko ya sababa olsa sai a ce ka yi haƙuri ko ke yi haƙuri kowace rana sai a ciyar kun gane saboda faɗin Allah da ya ce wa alal ladina yuqunahu fidyatun fidyatun ta'amu miskin waɗannan da azumi ke wahalar da su yake masu wahala to su ba da fidiya ta ciyar da miskini da hadisin ada annahu sami'a ibnu abbas ya qara'u hadhihi al-aya wa qala ibnu abbas laysa bi mansukha huwa ash kabir wal mar'atu kabira la yastati'ani an yasuma imani makana kulli yawmin miskina hadisin wannan na da kenan yace ya ji Abdullahi dan Abbas a da tabi'i ne yace ya ji na karanta wannan ayat dan Abbas yake karanta ta sai yake cewa shi na Abbas laysal bi mansukha wannan ayat ba shafe ta ba hukuncin tana nan me take nufi huwa shaykhul kabir inda aka ce din nan wa alal lazina nahu. waɗannan da azumi ke masu wahala to su waye ya ce huwa shekul kabir shi ne tsoho mai shekaru walmar atul kabira da mace mai shekaru da yawa la yastadi ani an suma, wanda ba sa da ikon su yin azumin falidu imani makana kulli yawmin miskina sai su ciyar kowane gurbi da suka yi azumi ba su ba to sai su ciyar da miskini guda kun gane da kyau to sai alhubla wal murdi mace mai ciki ko mai shayarwa menene hukuncin ta? aka ce ita wal hubla wal murdi iza lam tudiqa sawma aw khafata ala auladihima falahuma al fidru wa alaihima al fidyatu wala qada alaihima mace mai ciki ko mai shayarwa idan ya zama ba za su iya azumi ba azumin zai wahalar da su aw khafata ala auladihima ko ta ji tsoro a kan ‘ya'yanta ɗan da ke cikin kina ko kuma ɗan da ke shan nonan ta tunan me za ta yi falahumar fitru falahuma ita macen mai cikin can da take jin tsoron ta ɗau azumi kila ɗan zai dinga juya mata a ciki saboda yunwa ka san macen ta ji yunwa ɗanta shi ma zai ji yunwa shi yasa mata kake kake ya kamata ku rika tausaya musu tana da ciki wata cikin nan dole ma ta ci abinci kai ko he kai in ka jima ma ita in ciki yana jima dole sai ta mutsu mutsu yana haura hauri dole he ta sami abin da ta ci sannan zai kwanta to idan ya zama tana jin tsoron ɗan cikin ta zai zama da matsala to wannan sai ta me sai ta sha ko kuma a'a ta ga ɗan nan gaban ta shan shaye nono yake ba nonon in ta yazimi nonon zai zai ɗauki to ya za yi ita ma sai ta sha da nono ya zo ta sha da ɗanta wannan kenan in ta haka wa alaihim alfidiya suna da fidiya a kansu wala ƙaza alaihima babu ramuwa a kansu kun gane babu ramuwa sai su ciyar kawai shi kenan fidiya kenan babu ramuwa ga mace mai ciki da mace mai shayarwa amma ga ƙarin hujja nan bari ku ci ko حديث عبد الله بن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يديكان الصوم أن يفطر إن شاء إن شاء ويدعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية ومن شهد منكم الشهر فليصم وثبت للشيخ الكبير والأجوز الكبيرة إذا كان لا يدركان الصوم والحبل والمرضع idza khafata afdarata wa da'amata kulla yawmin miskina na'am can za ku ga wannan an ya zo cikin wato dai ƙasa ya inganta isnadin sa sai ka koma ka ƙara duba abdullahi dan abbas wannan magana sa ce asar ne nashi aka ce ya yi rangwame ga tsoho mai shekaru da yawa da tsohuwa mai shekaru da yawa akan wannan al'amari su ma wa huma yuɗiƙanin sauma an yi yuftira in sha'a in za su iya wato azumi to kenan, me za su yi wato wa huma yudiqanin sauma an yi yuftira in sha'a azumi yana wahalar da su to su ma sun samu su sha in sun so tsoho da wa da tsohuwa wa yi ima kulle yawmin miskina su ciyar a kowace rana da wa da miskini tsoho da tsohuwa da azumi ke musu wahala saboda tsufa to su ma sun samu su sha su ciyar da miskini a kowane gurbi wala qada alaihi ma kuma babu ramuwa a kansu kun gane wannan magana sun manu su ka zalika fi hadhihi al-aya sai aka shafe hukuncin wannan ayar wa man shahida minkum shahra falyasum wanda azumi ke masa wahala to shi kenan ya azumce shi wato man shahida wanda ya halarci watan ramadana an gan shi to ya azumce shi kamar wannan aya ta shafe wancan kinan kamar ana so ana maka farkon farlanta azumi duk wanda ya dau azumi ya ji azumin na wahalar da shi sai ya mai eh ya sha shikenan ya ciyar eh ya sha ya ciyar kuna ganewa to ana nan sai aya ta zo sai ta shafe hukuncin me shafe hukunci yanzu yau dan ka dau azumi kana ta hamma kana yau ya da kai azumi yana kaiwa azumin na wahalar da ni sai a ce to kai hakuri ko domin azumi wajibi ne a kanka sai ka shi wannan wahalar ba komai to sai ce sai aka shafe hukuncin da wannan aya sai wa sabata li shaykhil kabiri wal ajuzil kabira sai hukuncin ya ci gaba akan tsoho tukub tukub da tsohuwa tukub tukub wanda ba sa azumi ba sa yi azumi iza kana la yuqani sauma in sun kasance ba sa yi azumi su har yanzu za su ciyar ne ba za su yi azumin ba kaga hukuncin aya yana na akan su ba shafe wani yanki nata ba an shafe shi akan wanda suke za su yi azumi amma azumin yana wahalar da su kun gane amma wahalar wacce amma za su yi to sai ce wal hubla wal murdi iza khafata aftarata haka nan mace mai ciki da mace mai shayarwa su ma idan sun ji tsoron cikinta ko ɗanta afɗara ta su sha ruwa su sha azumin su kenan wa da'ama ta kulle yau miskina su ciyar da miskini a kowane yini kun gane ko ba gane karatun ba yanzu kenan da tsoho da tsohuwa da mace mai ciki da mace mai me mai shayarwa dukkan su hukuncin su wanda sun ji tsoro wancan ba za su iya ba kun gani tsoho da tsoho ba za su yato shi kenan ba maganar cewa za a tilasta masu su azumi sai a rika ciyarwa a kullum sai mace mai ciki da mai shayarwa su ma a wannan gurbin suke wanda in sun azumin cikinsu zai iya tabuwa ko kuma su karan kansu lafiyarsu to shi kenan sai su sha su ma su ciyar me hujja ita ce nan an nuna lokaci amma ku yi haƙuri mu ƙarasa saboda wannan ya saba masaban malikiya abinda aka sani a malikiya mace mai ciki da mai shayarwa za su sha amma za su rama ne ko ba shi muka karanta ba malikiya to bari mu ƙara hujjojin don ku ji ya ce wa anhu har yau dai an karɓo daga abdullahi dan abbas ƙala ya ce idza khafatul hamilu ala nafsiha wal murdi wa ala waladiha fi ramadana ala yubdirani wa yudu imani makana kulli yawmin miskina wala yaqdiyani sawma asa can kun ga isnadin sa ko ya zo cikin al'irwa a'a ya zo cikin wato ainihin azawul albani kenan fil irwa shikenan ne cikin irwa din ne wato abdullahi na abu zai ce idza khafatil hamilu idan mace mai ciki ta ji tsoro ala nafsiya a karan kanta talau azumi ga ciki kuma ga laulayi in ta kai azumin kila za ta kai da kyar saboda ciki kun gane to wannan a karan kanta kenan wal murdi'u ala waladiha mai shayarwa akan ta ji tsoro akan ɗanta fi ramadana cikin watan ramadana ƙala ya ce yubdirani sai su sha kawai su bi nan wai yadu imani makana kulli yawmin miskina su ciyar a kowane yinin da basu yin nan ba su ciyar da miskini wala ya qadiyani sauma ko ba za su rama azumi ba kun gane wannan magana ƙarshe ya ce wa annafi in ƙala kana bintun bintun libn umara ta tarajulin min quraishin wa kana hamilan fa asabaha adashun fi ramadana fa amara habnu umara an tufdira wa tudima an kulli yawmin miskina shi ma hadisi ne ingantacce hadisin nafe shi ma nafi'u tabi'i ne kale yace kana bintun libn umar nafi maula ne na abdullahi dan umar ko to shine yace wata wato ya ta abdullahi dan umar ta kasance ta ta rajulin min quraish tana auren wani ba quraishi shine ta ta rajulin min quraish wa kana hamilan ta kasance tana da juna biyu fa asabaha adashun fi ramadana sai ciwon kishi ya same ta cikin wata ramadana asa ko ciwon kishi ko yanzu ka sha ruwa yanzu kuma kishi yanzu ka sha sai kishi yanzu ba iya jure kishi in ya ka bar shi bai sha ruwan ba kila za a iya rasa rai to irin wannan cutar sai ta kama ta fa mara ha ibn umara an tubdira sai abdullahi dan umar ya umarce ta cewa ta sha wa ima an kulli yawmin miskina ta ciyar gurbin da bata din nan ba ta ciyar da miskini shikenan magana ta kare ko to me gurgwana abin da za a ciyar tunda an ce ciyarwa za a tsoho ko tsohuwa ko mace mai ciki ko mace mai shayarwa mace mai ciki da mai sha an saka sharaɗin sai in sun ji tsoro ana in kalau take za ta iya azumin ta lafiya lau da cikin ta ko kuma za ta iya azumi da shayarwa ta ba damuwa to azumin fa za ta yi dan kada mata su ji wannan je kuma su noke su yi ta kin azumi suna cira a sai inda matsala in ba matsala azumin za a yi to me za a ciyar shine ya ce anas dan mali allah ya kara masa yarda anahu za'u fa an saumi aman wa sana'a jafnata faridin wada salasi thalathina miskinan fa hom. na'am hadisi ne ingantacce Anas dan Malik kun san ya sami shekaru masu yawa yana cikin ƙarshe karshen sabo wanda suka rasu to shine da ya tsufa ya zo masa annahu da'ufa an sawmi amma wata shekara ya kasa yin azumi ba zai iya ba tsufa ya zo fa sana'a jafnata tharidin sai aka yi masa wato kabaki yake cewa ko irin daro dinan katan daro na sare tsari wani abinci na laraba da suke yi da gari da waye da nama ake hada shi ruwa ake ci to sai ma sai zai aka yi mai irin wannan abincin haɗaɗɗe wada salasina miskinan ya kira miskinai talatin ba shi ba ya kosar da su shikenan dama azumi talatin ne bai ba to ya haɗa miskinai talatin ya ciyar da su ko ya ciyar ƙoshi abinci haɗaɗɗe ba garau-garau ba a'a to sarir aka ce sarir wurin laraba ba akwai nama a ciki kar ka je ka ɗai ko ya garau-garau ɗinka ka ba mutum bai ya lamushe ya tashi bai koshi kuma ka ce kai ka ciyar mun gane sai a mai da kai ba ta malikiya ce to ka ba da abinci ko eh wannan an nuna man lokaci sauran abubuwan zan karanta muku su ne kawai sai ku je ku bita yanzu dai mun ji maganar sha sha mace mai shayarwa da mace mai ciki da kuma shan su mun ji cikakken bayani ko ya ce rukunan azumi guda nawa ne guda biyu ne yana da kyau ka san su na farko niyya niyya muhimmiya ce yau an ga wata shi yasa ma aka ce kakkai da kai bacci sai ka sami labarin ganin wata dan ka kulla niyya saboda niyya daga daddare ake yin ta ko ba da safe ake niyyar azumin na farilla ba azumin nafila ne in baka ci komai ba garin Allah ya waye zaka iya niyya ka ci da shi zaka kwana ga hadisai nan za mu karanta su daga baya za ku ji wajibi ne zama ka kwana da niyya na biyu al-imsaku anil mufdirati min dulu al fajr ila ghurubi shamsi kamewa daga barin ababen da suke rusa azumi mufdirat ba wai abin da kake ci kawai ba mufdirat duk abin da ke bata azumi sunan shi mufdir abin da ke karya azumi kiran ba wai abinci bane kaɗai abin da suke bata azumi suna da yawa to daga huduwa alfijir zuwa faɗuwar rana ya zama ka kame daga duk abin da zai bata maka azumi ba kan shi kun gane da kyau wannan dunkule kenan ababen da suke suna da yawa kun ga akwai cin abinci akwai me akwai sha akwai kusantar iyali akwai ababen da suke bata azumi ko ba a cewa karama kamar me ha kamar wanzu ba cin abinci don eh a ba wannan kamar me ah, eh, ci da mutu kamar me kamar ban ji ba wallahi malaya maganganu ne eh amai a wannan ji za mu karanta su yanzu kaya azumin ya kai kuma ba mai ce makarama ma bai ba kamar me ƙaulun zo ko za ka je ka rika maganganu ƙaulun zir magana zir ba ai baka ce an yi yana ciki sarafasu suwaye wanda annabi ya ce in ka ga dama ma ka ka baccin ka kawai ka ci gaba da ci wani azumin yunwa ce kawai a cikin ka amma Allah bai karba to ba eh, ya zama duk ya zama azumin ka ka nisanci waɗannan abubuwa al imsaku anil mufdirat duk abin da zai rushe maka azumi ni wato yana cikin rukuni na azumi ka nisance shi sai wato abubuwa ya ce wallazi yufdiru bihi sa'imu sittatu ashiya ababan da suke karya ma mai azumi azumin sa abu shida ne akwai ci akwai sha da gangan da gangan kinan da za ka ci ka sha ba da gangan ba azumi na nan kun gane da kyau da mantuwa kenan eh wannan azumi na nan sai na uku shine alƙaiwa amdan ƙaƙaro amai da gangan ka sa baki cikin bakinka ko har tsanka cikin baki ka ƙaƙaro eh, amai ya zo to shi ma azumi ya kare kun gane na hudu da na biyar shine alhaidu wan nifas mace haila ta zo mata ko jinin haihuwa ya zo mata walau fil lahazatil akhira minan nahar ko da ƙarshen ƙarshen lokaci ne na lokacin faduwar rana rana ta tafi za ta faɗi ba ta faɗin ba rakadan sai al'ada ta zo mata wannan azumin wani babu shi sai haihuwa ta zo mata jini ya fara zuwa shikenan babu ba azumi ko kaɗan aka ce kun gane da kyau abu na hudu na shida shine aljima kusanta iyali lokacin azumi shi ma yana karya azumi yana bata shi to waɗannan su ne abubuwa guda shida da suke ɓata azumi sai abubuwan da suka laduban azumi yana da kyau mu ji su azumi yana da laduba an so ga mai azumi ya kiyaye waɗannan laduba ɗin na ɗaya yin suhur kun gane yin sahur kuma shi sahur ɗin a jinkirta shi a yin sahur karka ce kai ba ruwanka cikin ka kumburi yake in ci abinci to ya ce ka ci abinci zai dau ma'anar sahur ko ruwa ka tashi ka sha ko dabino ka dan tauna da niyyar sahur dan ka tabbatar da wannan sunna wacce manzo ke cewa ta saharu ko fa na fi suhuri baraka eh sannan na biyu daga cikin abin da yake ladabi ne na azumi mustahabi shine alkafu anil lagwi warrafasi wa ma mimma fama a sauri? kamewa ga barin lagawu maganganun banza kenan da rafasu da maganganu na batsa da makamantansu kana azumi kana lagau wasanni ko ko shekarar da ana azumi ana kwallo yan masu kallon kwallon da suna can suna ta kallo ana shan ruwa su suna can suna kallo wanda suka shirya ita kwallon ba ruwansu da magana azumi kuma ba ruwansu da lokacin shan ruwa shi yasa ya kamata wanda aka jarabce su da kallon kwallo su rika saita kallon kwallonsu ya ce ana can lokacin da ake cewa lissami farhatani ko lokacin shan ruwa kai kuma kana can kana kallon wata kwallo haka wannan fitina ce ya kamata kai ma kana can masallaci ana shirin shan ruwa da kai amma kana ina a'a muna can gidan kwallo wannan ya kamata mutane su yi kansu faɗa kun gane da kyau to sannan duk abin da zai kore azumin na wasanni da maganganu na batsa to lallai mu ce kokari ya lisance su in yana so azuminsa ya zama mai kyau in yana so azuminsa ya zama irin na manzo na uku shine aljudu wa mudarasatul qur'ani abinda ake so ladabi ka ladabtu da shi mustahabbi cikin azumi ya zama kana yawan kyauta shine alju yawan bayarwa sadaka gurgurda ne ba Allah ya baka yanzu shaidan wahayin da yake mutane cewa ana cikin kuncin rayuwa ana cikin matsi ana cikin sai ta maka wannan wahayin amma ana cikin matsi zaka cire ka sai kati ka sa a waya ko kana ciki zaka sa data kai ta kalla kallon banza ana cikin matsin ana cikin matsin kake zuwa ka dan sami dai abinda zaka ci ka danna yunwa cikin ka ana cikin matsin na ake ta aure aure kafin ramadan din nan kullun aure yake ko ba a ma Allah godiya ana cikin matsin gine-gine ake ta yin ka fita na yanzu ka tsalla kayan dodan nan in kai shekara baka je ba yanzu ka koma inda ka sani gona yanzu ya zama gari ana cikin matsin fa ana cikin matsi haka za ka yi ta abubuwa na baiwa Allah ya ma mutane amma mutum ba zai dan yage wani abu ya ce gashi ba to ramadan in ya zo ana so lalle ka daure ka zama kana yawan baiwa kenan sai mudarasatul qur'an yawan karanta qur'ani ladabi ne ana so tunda annabi da mala'ika jibrilu suna darasa qur'ani cikin ramadan darasa shine ku zo kuna yi tare kila musaffa kila hizbi ɗaya ko kuma shafi ɗaya ka ji kai ma kai ɗaya in ji ita ce musaffa ko ita ce darasa. ko to ana so a yawaita wannan cikin ramadana ga dalilai nan ba mu da lokaci sai na hudu shine tajilul fidiri gaugauta buɗe baki rana na faduwa shi kenan ba magana sai yamma ta yi duhu ba yanzu Allah ya kawo mana abuwa da yawa na lokacin sanin rana ta faɗi to tana faɗin nan shi kenan ba za ka ce sai gari ya duhu ba maza maza ka sha ruwa kada ka rasa wannan ni'ima da annabi ya ce la yazalu nasu bi khairin ma ajalul fidra mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi muddin suna gaggauta buɗe baki muddin to kaga sai mu kiyaye wannan sunnar kada ka ce kai a'a sai ma an yi sallah za ka sha ruwa akwai masu wannan su ce sai an gama sallah yana tsaye ana ta ƙoƙarin hada-hadar buɗe baki shi saboda na shi fahimta wata jarumta ce ko to kuskure ne na biyar shine an yi dira ala ma ya tayassara lahu ko ma ya tayassaru lahu mimma huwa mazkurun fi hadal hadis ya buɗe baki da abin da ya saba gare shi na abin da wannan hadisin ya faɗa cewa annabi ya kasance yana yin buɗe baki akan rudabat dabino irin nunan nan nan lugub shi yake ce ma munan ba mu da shi galibi duk da ana samun wasu lokacin ko to wannan kan mutum ya sallah ya fara buɗe baki da dabino har ka ce ni kishi nake ji ruwa zan fara a'a dabino ne farko in baka samu ba sai ka sami tamarat busasshe kenan irin wanda muke samu in baka samu ba a sa hasawati min alma sai ka makwaloyin ruwa ɗaya biyu uku shikenan wannan sunna ce sannan abin da ke gaban ka kuma sai hannu ya kai kai asan wani yana shi kawai wani lemon shi da ya hada shi yake tunani da shi zai fara bude baki to ka saba ma sunna ko wani wata kankanar shi da aka yanka mashi wani waye waye wa duk sai ka dabino nunan ne da shi zaka fara in babu busasshe in babu ruwa sai kuma ka kawo ɗanunan da abubuwan da suke gaban ka kasa yin haka ladabi ne kuma mustahabi ne na shida na ƙarshe da ya kawo shine addu'a inda fidiri bima a fi hadal hadis yin addu'a ya buɗe baki da wanda binda wannan hadisi ya zo da shi manzo sallam ya kasance idan zai buɗe baki kala yakan Ya za a ɗara. in ya sha ruwa yakan ce zahaba zama wa talatil uruq wa thabatal ujur insha Allah wa thabatal ujur insha Allah haka nabi ke cewa zahaba zama ishi ya tafi shi yasa malamai suke ta sabani da asalin hadisin aka ce yana addu'a inda fidiri yayin buɗe bakinsa to yayin buɗe baki kan ya sha ruwan ne yake addu'ar ina ce inda fidiri ko kuwa a sai ya sha sannan sai addu'ar suka ce wasu suka ce sai ya sha saboda cewa kai zahaba zama cikin addu'a ishi ya tafi ko wabtallatil uruqu jijiyoyi duk sun cika yanzu jini ka san da ka sha kuma he jini diya ko sannan wa sabata al-ajr insha Allah lada kuma ya tabbata insha Allah wanda ya wuni ci da kai da shi yanzu kun bambanta shi ya wuni ci kai ka sha komai ya koma normal amma kai lada ya tabbata shi kuma bai bai da ladan kuna ganewa to wannan addu'ar ita ta tabbata na ne daga manzo sallallahu watakila a kawo saduwoyin ko kuma kai na bukatunka mutum yana tawassuli da yake shi na alkhairi ko ya Allah ana azumi da nayi Allah ka karba man dan shi Allah ka ba mu zaman lafiya kasan nan Allah ka yaye mana duk zaka iya wannan ba laifi bane amma dai nasi wanda annabi zo yake faɗi shine wannan sai abubuwan da suka halatta mai azumi yayi akwai wanka da ruwan sanyi ya halatta kai wanka ba wani damuwa abu na biya halatta ka kuskura bakinka ka shaka ruwa amma ba tare da zurfafawa ba kai hattara ka da garin shaka ruwa ya wuce ciki kada garin kuskurawa ya wuce ciki duk abin da makogwaro zuwa nan ba ciki bane ba komai amma ya wuce kayi laifi abu na uku yin ƙaho ya halatta idan ba zai wahalar da kai ba idan zai zama zai sanya maka rauni shi ma sai ka kyale shi yin ƙaho cikin azumi na hudu ya halatta sumbanta iyalinka da rungumarta idan har za ka iya iko kana da iko akan sha'awarka da azumi za ka iya runguman matarka za ka iya sumbantatta amma da sharaɗin idan wannan ba zai jawo zuwa ga wani babban al'amari ba wanda kuma shara ba ta da shi ba saboda hadisin aisha ita ta ce annabi yakan sumbance su yakan rungumi cikin azumi amma ta ce shi fa daban yake wa kana amlakakum li irbi shi yana mallakar sha'awar sa wanda ka kai in ba za ka yi ba to ka fara nesa nesa dai ko kada a je kuma a shiga wani layin na daban sai na biyar shine ya halatta mai azumi ya wayi gari da janaba a jikinsa ma'ana ya kwanta da iyalinsa da daddare lokacin kuma ya yi sahur ya gama kafin a gama sahur alfijir ya keto bai wanka ba ya halatta ya keto sannan abu na gaba wanda ya halatta shine wisalu ila sahri wana ga wannan mukyale shi sai na bakwai shine asiwaku wa dibu wal adhanu wal kuhlu wal qataratu wal hukunatu ya tattara su ya halatta mai azumi zai yi aswaki aswaki babu laifi da abin da yake ana aswaki ya halatta ya sanya turare a jikinsa ya halatta ya shafa mai a jikinsa ya halatta ya sanya tozali ko kwalli Ka'ida kenan wal qadarati ya halatta ya ɗiga ruwan magani na ido kun gane da kyau ya halatta wal hukuna ya halatta ya masa allura irin wacce ake ta abin nan ko ba allura wacce take zama a matsayin abinci ba akwai allura wanda za ka je a maka durin ba ka da lafiya a jona maka a kai wajen wuni da kwana ba ci ba sha a ciki za a yi ta zuba maka abubuwa to ban da wannan wannan tana karya azumi amma allura dai da za a tsira maka ɗan ruwan ya shige a cikin jiki wannan babu komai ba ta karya azumi kun gane da kyau to saboda lokaci wabin da ke gaba azumi ne na dauyi kuma su ne muhimman abubuwa da nan muhimmai ne muka faɗi kuma a dunkule yan karatunmu ya zo za mu yi filla-filla da karo sharhi makila na abin da bai kawo ba abin da muka karanta daidai allah ya mana tare a aladan abin da ne kuskure a Allah ya gafarta man ya gafarta mana gaba daya shakira sallallahu ba malaikan ka dan wannan mustalito ko wani ya sunan shi ya wato waya waya halatta kadan shafa ya taushi ah shi ba mai bane to mai ne kuma nan ba fata bace ko ciki ne zashi ya halatta na'am malam mm eh ban ji ba wallahi oh e wannan inhaler ake ce mai to eh ta halatta ita ma dan ba abinci bace za a shaka ne da numfashi ya bude ba wai shaka za a wani abinci ne zai tafi cikin ciki ba ba komai na'am eh drum ai mun magana shi kana ina sannan ba mu magana ba drum dream na ruwa da ake sa mara lafiya wanda a ciki ya ta mai allurai a ta abin nan ya daɗe ba abin nan ba muka ce wannan ba yana karya azumi wanda bai karya azumi allura da za a yi maka amma an ji an ɗora ma drum ruwa na ta shiga jikinka ai zai iya zama a matsayin abinci ko na'am malam ga wannan ba mhm. wai brush ya ce goge baki ba mu magana shi ba ai kwari kana yana ya halatta aswaki aswaki da shi da burushi mai bambancin su to ba baki ba ne laifi ne ya ce wai makili na da zaki to ba iya baki ka goge ba ko haɗewa kai a'a ba kanshi ba haɗewa kai da ka goge baki na ka tofa kai ko haɗewa kai to ana iya yin burushi da azumi babu laifi kawai yadda kuskura baki ake yin shi aka ce ka yi a hankali karka je garin ya wuce to shi ma makilin haka sada kake karka je garin ya wuce duk hukuncin su ɗaya ne an gane Na, ga wani can bari ga karfe nawa Yau zuwa da rabi insha Allah mhm. eh. eh? a ah, to kyale tona mun zo karatun azumi gaba na eh to ai ai takaitacce yanzu saura minti uku to sahur eh kiran asalatu hmm. eh da wuri wata ba da wuri ba hmm. haka to shi na magana ne wajen yin sahur wai wasu da kiran a asalati suke dogaro wajen daina ci ko kuma ci gaba da ci wasu kuma su salatin daban-daban ne ake yi to ya za a yi kuma banci tambayar tashi abinda za a kula da shi shine kiyaye lokacin da alhijir ke ketowa da na minti nawa ke ketowa yanzu da nawa ke keto mana ne yau biyar da sha da sha hudu to kaji yau inda kamar yau za ka tashi da azumi gobe biyar da sha hudu kaga za ka iya sahur ɗinka har biyar biyar da minti goma duk za ka iya sahur ɗinka yawa to kaga wannan shine ya sai ka rika gobe kuma ya canza ya dawo goma kaga sai ka haka dai mun ba mu karanta hadisin Anas ba da aka tambaye shi ya ce sun yi sahur tare da manzo sun jinkirta shi har kusan abin nan sai aka ce me gwargwadon gama cin abincin ku da kiran sallah ce gwargwadon karanta aya hamsin aya hamsin ka ga za ka iya karanta ta cikin minti nawa minti sha biyar ko minti goma to ka ga minti goma tsakaninka da gama sahur da sauran minti aya minti goma shi kenan yayi ga duk sai ka rabu da tun yanzu kiraye kirayen sallah ai suna da yawa yanzu ya rabin awa ana ta kiran sallah in shi za ka bi ya ka rikici to na ga kamar lokacin to malam neman na ga daga kai sai mu rufe ko eh ba wani mai ciyar ya ce tsoho ko tsohuwa ba za su iya azumin ba kuma ba su da abin da za su ciyar su da kansu ya za a yi in suna da wani sai ya ciyar masu in babu shi ke na ya faɗi a kansu ta za su Eh? Ah, in ta sanin sai ta ciyar ai shi ne wani aka ce wani amma ita ba dora mata ba wai ce wai wai bai malin musulun ba za ta ciyar masu ba wai dora mata ƴaƴansu ne za su ciyar masu ko jikokinsu ko wasu nasu su za su ciyar su za su ciyar da wannan amamadinsu ka fahimta in babu su shikenan ya faɗi kansu na. to ai tambayar nan za mu biya sai mu kai karfe goma nan sai ku yi haƙuri tunda karatun dama mun ce mun tattaɓa duk kuna da malaman ku a masallatai da muke da suna unguwanni sai a je a faɗaɗa darasin za a yi a hudu ba za a yi a halaƙa, za a yi lakcoci dukka sai ka je ka ƙara sannan kuma ka ƙara bin karatuttuka da za a yi ta yi daga nan har ramadan malamai sun koma duk bayanai suke ta akan azumi sai a ci gaba da tambayoyin a yi hakuri da fata mina karanta daidai Allah ya mana tare a lada amina ne kuskure kuma Allah ya gafarta man Allah ya kama ramadan Allah ya nuna mana ramadan ya kare mu da lafiya ya fayyasare mana shi ya ba mu ikon yin shi cikin sauki Allah ka ba mu yin sa cikin sauki Allah ka kare mu da lafiya A halin da muke ciki muna so mu yi tawassuli da wannan lokaci na ramadan da ke zuwa mu roƙi allah ya yi mana ya ƙara mana zaman lafiya ya yi mana dukkan fitintinu masu neman mu da sharin allah kamar yan masu yan masu shirya ne allah ka shirye su allah ka kaya mu da hannun shugabanninmu ka ba su ikon yin daidai ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka shirya mana da al'umman mu ka ba mu ladan abin da muke kasa aljanna ce mu kuma mu subhanakallahumma